ma kana bambanta tsakanin mai kyau da mara kyau mai daɗi da mara daɗi ba haka bane duk abin da ka tara ba ba yadda za a yi ka ce wai kai ka ji daɗin duniya shekara ɗaya ba ce rai zai yi wata ɗaya ma zai yi sati ɗaya zai yi har abada ita duniya haka take هذا دنيا فتنة غير الكثير وكم من ملك رفعت على مال رفعت له على مال فلما على مال فكم من ملك رفعت له على مال فلما على مال so da yawa mai mulki mai sarauta aikuwa ne yalla uka ta menene suwa ne sai ka kai har ka kai matuka sai kuma me duk wanda ya mulki ka tambaye su kaji jijin daɗin mulki sa sun ya tuna wata rana babu shi wannan lokacin sai ya ji ya ji ba daɗi ba haka ba ne? duk sa'an da iya ka tinka kana cikin kuruci yaran tara kuɗi duk sa'an da mutum ya so girma duk daga shekara hamsin har ka gama rayuwa shekara arba'in da biyar ma yanzu da ne shekara hamsin yanzu daga shekara arba'in ma rayuwa ta dagule ta fara furfura kana ciwo kafa tana ciwon baya idan ka baya gani ka menene da ba yadda za a yi kashe da lafiyar ka sosai haka nan Allah madaukin sarki yace ya halitta duniya dan ya jarrabe ka الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأنا كتي ذاك جداد الدنيا أقول لك لكن يشكل abubuwan da ke ci na wahalhalu da ɓacin rai sun fi yawa duk abin da ka tara ka ballaki dukiya yadda za ka kare dukiyarka yadda za ka tafiyar da dukiyar yadda za a yi karfi tsari ya tsora maka wahala da kai da hutu har abada tare iyalan mata ce mata ko ba zai ce dukiya da mata ba to akwai abin da ke tashin hankali sama da wa'annan zarhum ya'kulu ba kalai su firin kace ويتمتعوا طريق جن دائي ويلهيهم الأمل فأنا بورشة بورشة في شغلة فسوف يعلمون فنذاك وقال علي سيدنا علي يتي علي بن أبي طالب يتي ارتحلت الدنيا مدبرة دنيا تاتي كنا بعد بايا وارتحلت الآخرة مقبلة قال الآخرة كما تاجبات wa li kulli wahidatin huma banuna duniya tana da ƴaƴa lahira tana da ƴaƴa to nasiha sayyidina ali sai ce fa kunu min abna'il akhirah ku zamo cikin ƴaƴan lahira wa la takunu min abna'id dunya kada ku zamo cikin ƴaƴan duniya fa yau yawma sayyidina ali sai sabo abin da yasa ne muku wannan nasiha ce wannan duniya da kuke gani ta gama ta tafi yanzu ta gama ta kusa karewa tafiya take yi lafira kuma yanzu ta gabato zuwa sa'annan duniya na da ƴaƴa waɗanda suka shigar da ita lafira na da ƴaƴa waɗanda suka shigar da neman ta amma nasihar sayyidina ali yace ku zamo ƴaƴan lafiya kada ku zamo ƴaƴan duniya menene yasa ya faɗi haka yace ai fa innal yawma amalun wala hisab ai yau da ake cikin rayuwar da ake ciki ta duniya aiki ne ba hisabi kai zalunci kai adalci kai fin karfi kama karya ka kyautata abin da kaga dama za ka yi in kana da karfi ba wanda zai ce maka ci kanka ba wanda zai ce ma mi me ba wanda zai ce ma ka ci karen ka babu baka ya ci karen ka babu baka ko musulmi ya ci ka babu baka ko eh shi ɗaya kai ka gama yace wa gadan hisab wala amal hmm. ana cikin waɗannan abubuwa baki ɗaya sai a wayi gari rana ɗaya sai ka mutu shike nan wannan rayuwar ta duniya ta gama mm. ba ka da daman yin zalunci ba ka da daman yin kama karya ba ka da daman yin wani aiki na da tsara sai waɗanda ka baro in aka wayi gari kuma ba aiki mm. ranar lafiya shi ke nan sai ne sai hisabi mm. ina ma nan hisabi an haife ka yau har ka kai shekara kaza ka ci akuyar ka ba babbaka kana yaro kan kani ta yar'a bata tsora ma komai ba ko kina yarya karama ran da aka ce ka balaga ko kin balaga tun da ran nan akwai mala'iku biyu da safe biyu da yamma ɗaya na nan ɗaya na nan duk aiki ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da kake yi ba yanzu da yamma ba ana magarba waɗanda ke tare da mu za su kai rahoto waɗanda za su sauko kuma haka da safi wanda za su yi rahoto wanda za su sauko haka kake yi har ran da ka mutu sa'an nan za a zo a baje ne ga ayyukan da kai sai an nika maka da kanka su karanta zai ka ce ma ne halar kitabi la yubadiru safiratan wala kabiratan illa sa'an haka ce wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada ka karanta ka karanta wani irin shi umar nan littafi ne komai ga shi nan a ciki yaya za ka yi kai ka aiwatar da su ne aka ce wa gadan hisabun wala amal eh ka shiga ka yi aikin kaza ka tara kaza yi kaza yi kaza duk sa yi hisabi me yasa kace eh nan me yasa kace a'a nan me yasa kace kaza nan me yasa kai wannan me yasa yi duk baki daya rayuwarka da kai ne kai wa kai masu hidima ka ko duniyarsa abinda za a yi mun gane ko shi Allah ya baka kwarjini ne da kalma ana karba ka taimaka ma addinin Allah alkalami ne Allah ya hore ma tunda ba kai ne nun wal kalami ba ka taimaka ma addinin mulki ne Allah ya baka ka taimaka ma addinin Allah dukiya Allah ya baka ka taimaka ma addinin Allah in ba haka ba sai ka zamo inna qaruna kana min qaumi musa babaka وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسلمين sai ce ne me yace dai aka ce inna ma adatu hasri mm. tu ala ilmi ya mu ne kwarewan mu ne mun isa mu ne mu dinna me za mu menene ba za mu yi ba tunda kana da office kana da karfi kana menene awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min al-qurun man kana man wasada min quwwatin wa aksaru jama'a wa aksar bai sani bane cewa Allah ya halakar da waɗanda suka gabace shi waɗanda suka fi karfi da tara duniya man huwa aksaru minhu quwwatan wa aksaru jama'a wa la yus'alu an dhunubihim wajib ana tafiya shi kenan rayuwa ita ce take manyanta wa kharaja ala qaumihi fi zinati ya fito duk wayannan abubuwa daga masu ƴaƴan duniya da sun ga da sun ga dutse zahiri sai kowa hankali sai koma mm. kyakkyawan mota ce gida ne riga ce menene dukiya ce menene mulki kujera ne ko menene suna gani sai suka ce يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ina ma ga mu muka samu irin wannan ai karuno ya shigo kasu ya shigo duniya da kafar kaza ya yi kaza ya yi kaza innahu la zu abin to sai aka arziki aka yi awon arziki a wannan lokacin akwai malamai masu imani masu aiki da ilimi sai suka ce wailakum wailakum kai tonku bane azab kananin azaba ta gare ku sawabullahi khair thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan to amma da yake aiki ne yana da wahala Za ka ce wala yulqaha ana cikin wannan hayaniya shike nan garar mai ke fa khasafna bihi wa bidarihi al-arba فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له min فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة da baki suka ce laula amanna Allahu alaina la khasafa bina ba dan Allah ya muna gamo da katari ba da a ce yadda muka so a tula mana dukiya ko haram ko halaka da mu ma yau mun waye gari to su sun yi awon arziki akwai malamai masu imani masu kaza wa'anda suke da al'amura ya daburce dawo mutane wai na kun sawabu zai kai to in aka waye gari malamin malaman suka fi kowa fitinuwa da duniya wane ne zai ce maka wai na kun sawabu zai kai shi kenan kowa ya tafi kenan wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga sai san halaka ta zo shi kenan su ne jiya suke fitowa ina ma da ba ruwan su wannan halal ne haram ne ya dace da nan Musa ko ya muna na ya dace da addinin Allah a'a a dai hau mota a yi gidaje a yi dukiya a yi bashasha a yi menene abin da ke gaban su kenan sai Allah ya musu arziki sai riki ya ci ba su wannan haram ya ci ba su wannan halaka suna so Allah ya ci. sai da suka ga sakamakon wannan abin suka ce laula manna Allah alaina laqasafa bina wai ka annahu la yasul mun gane ku yasa duk abin da zaka yi menene zaka yi duniya sai ai ma hisabi duk abin da sannan Ali ya ce yau aiki ne ba hisabi gobe hisabi ne babu aiki a yi maka lissafi kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza Allah na kallon ka mala'iku na kallon ka addinin Allah na tabarbarewa al'umma na wahala talakawa na wahala min eh, amana miskinai marayu duk suna wahala ba za ka ɗauki kwarjininka da harshenka da alkalaminka da dukiyarka ba za ku hada kanku a je a ce bar a ci kenan a taimaka maka ba a'a sai dai aka ce an ba da an ba da jirin an ba da an ba da hanya kowa ya fito a zabe shi wannan ya ce ka ingila ya ɗebo kuɗin shi zai canza wannan ya ce ka amerika ya gido kuɗin shi zai canza su zo su ne za a ga sai an iya magana an iya shige da fice an Allah yana kallon ka wannan abin ɗaya bisa ɗari ba yi ma addinin Allah ba ɗaya bisa dubu ba yi ma addinin Allah ba abin da ya dame ka amma da aka ba da dama ka san inda ka je ka aje kudi ingila amerika faransa saudi arabia za ka je ka ɗebo su duk baki ɗaya ka canzar <laughs> ka tara dukiya kai ne za ka kai mota a yi kamfe kai ne kake son wannan kai ne kake son wannan Allah yana kallon ka mala'iku na kallon ka wani kai ba su da kunya ma'ana duniya ce ka ban hmm, addinin Allah ba su damu da shi ba to wallahi tallahi in ba Allah ne ga dama ba ba yadda za a yi ka ji daɗin mulki ba yadda za a yi